السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة من السادوة أيوه جماعة وانا يمتينا biyar ga watan safar wata na biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan jirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na ɗauki wani ya ce biyar wani ya ce shida wani ya ce jiya kuɗin muka ce da haka ga yau biyar ke saboda haka kuma ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiyya makon da ya gabata idan ba amanta ba mun tsaya ne a karshen aya ta takwas cikin wannan sura mai albarka suratul hujra wato fadin Allah ta'ala fadla min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim wato bayan an faro daga ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala zuwa karshen aya bayani ya riga ya gabata cewa sababin saukar wannan aya shine abin da ya wakana daga sahabin da ake kira alwalid ibn Uqba ibn Abi bayan mun tashi da waɗansu 'yan kwanaki daga wancan darasi sai waɗansu 'yan uwa suka ja hankali na suka nuna mun cewa riwayar da take nuna cewa Walid ibn Uqba ya aikata wannan da abin ya aka ce ya aikata riwaya ce da'ifiya waɗansu ma sun faɗakar dangane da da'ifancin ta na kuma karanta maganganun da aka yi game da hakan ya zuwa yanzu ban je sakamako na ƙarshe ba amma ababe ne guda uku abu na farko shin da ibn ba ya aikata wannan laifi ko kuma a'a shin suna na fasikanci na iya gaskatuwa a kansa kasancewar ya aikata wata kabira daga cikin kaba'ir sawa'un da muka ambata na zuwa ya faɗi labarin da ba haka yake ba ko kuma wani abin na daban wanda mai aikata shi a iya kiran shi da suna fasiki ya yi haka ko bai taɓa yi ba wanda abu na farko kenan dan cikin waɗanda suka fantar da kisar sun dogara ne da irin shaidar da zana Abubakar da zana Umar suke barwa dangane da Walid bin Uqba suka ce bayan da za a yi mutumin da ya samu shaida daga wannan gwarazan sahabbai guda biyu kuma ya zanto sunan fasikanci ya hau kansa to wannan abu na farko kenan abu na biyu shin lalle yana da alaka da saukar wannan aya ko baya da alaka da saukar ta to kaga wannan wani abin da yake da muhimmanci tabbatuwar wannan abin da ya faru shine sababin nuzul na wannan aya wato ko kuma wato ainihin ba haka bane ba to dangane da wali na karanci dukkan abin da ya kamata a ce na karanta na kissarsa da malamai suka rubuta abin da ke na nan gurin littafin Shamsuddin zahabi ne sai Sayru Alamin Nubala da ya zo bayani akan Walid ibn Uqba yace al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth ibn abi amr ibn umayya ibn abd shams ibn abd manaf al amir abu wahab al amawi له صهبة قليلة ورواية يسيرة وهو أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه من مسلمة الفتح بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات بن المصطلق kaga da tabbatar da wannan kissa da muka karanta cewa manzo Allah ya aika shi dan karban zakka ta banil mustalak sai ya faɗa abin haka a takaice sai ya wuce karkashin kasa wanda suka yi takikin littafin karkashin jagorancin Sheikh Shu'aib Al-Arnaud suka yi bayanin kissar kamar yadda muka kawo ta a karshe suka yi bayanin hukunce-hukuncen malamai game da kissar an gane ku wato imam al-haythami ya ambace ta a cikin majma yace wannan kissa imam ahmad ya ruwaito ta haka tabarani wa rijalu ahmad thiqat qala kaza qala shi mai tahqiqi sai abin da ya faɗa kenan cewa rijalu ahmad thiqat ma anna dinaran walid isa lam yuwathiqu ghayru ibn hibban ala adatihi fi tawthiq al tare da cewa a cikin sanadin akwai dinar mahaifin Isa ba wanda ya amintar da shi yace amintaccen mutum ne cikin malaman al-jarh wa ta'dil sai Ibn Hibban shi kuma an san shi da sakati haka ya faɗa sai ya shiru ba tare da ya dogon bayani ba to wannan shine abin da waɗansu suke sukan kissar da shi kan cewa ta inganta ko bata inganta ba waɗansu kuma suka inganta ta daga cikin su akwai Imam Ibn Kathir ya isara zuwa ga cewa Hassan ne a sanadinta daga cikin su akwai Suyuti ya isara zuwa ga cewa sanadinta jayyid ne amma ibn abdul bar a cikin al-istiyab yace wala khilafa baina ahli al-ilmi bi ta'wil al-qur'an fi ma alimtu anna qawluhu azza wa jalla in ja'akum fasiqun bi naba'in nazalat fil walid ibn uqba ibn abdul bar a cikin littafin al-istiyab yake cewa a iya sani da ban san wani sabani ba da malamai suka yi game da cewa wannan aya ta ya ayyuhal da amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ta sauka ne dangane da wali ibnu uqba ban san wani sabani ba game da wannan cewa malamai galibin su haka suka to galibi ko inda zaka dauki littafin tafsiri goma zaka samu ko dukan su goma ko taran suna tabbatar maka cewa sanadin sababin saukar shine dai wali ibnu uquba ma'ana abin ya shahara shaharar rana lokacin allah. kuma shi walid bin uquba dai tare da dukkan waɗannan ababan da ake tattauna game da shi a gaba can zahabi ke cewa sallal walid bin nas al-fajr arba'an wa huwa sakran walid wa mutane sallar asuba yana cikin maye sallar asuba ya raka'a hudu yana cikin maye sun maltafata sannan ya wayo wa qala yace azidukum in kara muku ko ta isa fa balaga Usman sai labarin ya kai ga Usman dan Affan fa talabahu wa haddahu ya nemi shi masa haddi sai zabi yace wa kana ma'a fiskihi wallahu yusalihu shuja'an qa'iman bi amri jihad shi walid tare da ayyukan waɗansu fasikanci da a tarihance muna fatan Allah ya yafe masa mutum ne jarumi mutum ne da yake tsaye wajen daga tutar jihadi da dai sauran maganganun da ya wanda ba na son karanto mana komai a ciki wannan kuma sahihu muslim ne a cikin sahihu muslim kuma an sake kawo labarin cewa eh ya taɓa yin abin da yake na shan giya kan har an yi masa bulala shine hadisi na 1707 cikin sahihu muslim a riwayar aka ce an zo da walid bin uqba wajen usman kad sallat subha raka'atayn yayi wa mutane sallar asbahi raka'a biyu sannan ya ƙara wata biyu sun makala azidukum in ƙara muku fa shahida alaihi rajulani sai waɗansu mutane biyu suka ba da shaida a kansa ahaduhuma humran ɗaya daga cikin su sunansa humran ya ba da shaidan annahu shariba khamra lalle ya ganci ya taba ya giya. wa shahida akar ɗayan kuma yace annahu ra'ahu yataqayya yace ban ganci ya sha ba amma na ganci yana amai fa qala usman sai usman yace innahu lam yataqayya hatta sharibaha yo ai ba abin da ya sa shi amai sai da ya fagwade ta saboda haka shaidar ka cewa kaga yana amai tana nuna shaidarwa wane cewa ya sha shaidu guda biyu da yanzu a yi masa haddi karshe wasu bane ya umarni sai a yi masa haddi ya umarci aliyu aliyu ya umarci abdullah ibn ja'far ibn abi talib ya tashi ya yi masa haddi yana yin bulala aliyu yana kirgawa har sai da ya kai arba'in fa kala amsik yace bari ta isa haka Tun qala sannan aliyu yace jaladan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam 40 manzo Allah ya yi bulala ga wanda ya sha giya har bulala 40 wa jalada abubakar 40 Abu Bakar ma ya yi bulala 40 ga mashaya wa umar 80 umar ya yi bulala 80 wa kullun sunnati ko wanne ka bi sunna ne wa hada ahabbu ilayya sai dai 40 din na fi so in ji aliyu abin nufi a nan gurin daga cikin abin da wanda ya rushe kisar shi ya yana ganin masanin ma akwai nakara bai kamata ba a ce wali ya yi wani abin da yake ba daidai ba muku abin da muka tabbatar tun ranar shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'asumai bane amma adalai ne shi ko adalci baya nuna cewa mutum baya laifi a'a mutum na iya laifi sai dai baya A akan laifi muka dawo aya cikin suratul ali imran da ke nuna ga wannan hadisi shi ma cikin sai muslim kuma yana nuna eh yayi wannan a ce in an ce in kun fasikun bi bakin ana mai dogaro da wannan kisar kanta cikin sai musulun bisa cewa abin da ya fasikanci ne wannan ya wadatar to amma waccan kissa ta cewa e ya je karɓar zakka ya dawo ya ce ba an hana shi to wannan ita ce ake tattauna akan ta inganta ko bata inganta ba ya zuwa yanzu hujjojin da na gani na waɗanda suka ce bata inganta ba ba su gamsar da ne ba irin hujjojin waɗanda suka ce ta inganta ina fada mu fahimta amma da yana daga cikin amanar ilimi abin da ya kuma suka fada in fada ba wai in kare ne musu ko musu ba bincike yana nan nan gaba kuma idan Allah ya sa mun ga wani abin da yake karfi sai ko mu rinda da shi ina fada mu fahimta amma dai komai ta je ta dawo shine sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane da suke da tabbacin cewa laifukan su ababen yafewa ne an gane ku domin Allah madaukakin sarki ya ce ya yafi musu laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim Da haka da an ce in ja'akum fasiqun bi nabayin aka ce ana nufin walid wannan ba ta nufin kawo cikas dangane da rinjayen imaninsa dan tunda aka bude ayar da cewa ya ayyuhallazina amanu ya nuna shi din kansa mummuni ne ya ji dan a cikin surar ya ayyuha allazina amanu guda biyar ce guda guda hudu ce sannan aka kawo ya ayyuhan nasu kuma guda daya to wannan ya ayyuha allazina amanu din gaba ɗaya ce suna magana ne akan mu'mini babu guda ɗaya wanda adadin wanda ake magana a cikin su wanda suka shafe wanda ta shafe su ba mu'mini ba ina fata an fahimta wato ya ayyuhal ladina amanu guda biyar ta farko ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi ta bi ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ta uku ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binabain ta hudu ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ta biyar ya ayyuhal ladina amanu jtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm dukkan ababen da aka ambata ko dai a kiraye su ne dan sun yi sakaci da wani wajibi cewa ku zo ku yi ko kuma a kiraye su dan sun zakiya wani haramiya a ce musu an hana ko wannan abu Abdullahi dan Mas'ud ce duk inda ka ji ayyuhal ladina amanu far'aha sam'at ba ta kulawarka in ma khairun tud'a ilayhi wa in ma sharrun tunha an ina fata mun za mu tashi kan bayan ta'ifatan min al-mu'minin qatatalu fa aslihu bainahuma ayatu sirri mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصبحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

Anas dan Malik yace qila lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce da annabi suna da amincin tabbata gare shi da iyalan gidansa law ataita Abdullah ibn Ubay me zai hana ka kai ziyara ga Abdullah ibn Ubay waɗanda suka ba da wannan shawara suna ganin hakan zai taimaka wajen kila ya rusuna ya shiga musulunci ko Allah kalli in shi bai shiga ba mabiyansa sa ga cewa annabi ya karrama shugabansu hakan ya dace zuwa ga shiga addinin musulunci fa kada sai manzo Allah ce kon talqi lai ai sai mutum waraki ba himara sai manzo Allah ya hau jaki wanda wannan ke nuna tawazu'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau jaki wan talaqa al muslimun musulmai suka biyo shi aka tafi wa hiya ardun Sadiqa. kasar wajen kuma tana da kura da datti a atahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da annabi yazo dab da majalisin Abdullah ibn Ubay ibn Salul kana sai ce ilaika anni da Allah ya tafi ka bani waje yake ce da annabi fa wallahi laqad azani nasmi himari yace wallahi warin jakin ka diya da ni fa qala rajulun min sai wani mutum cikin mutan Madina yace wallahi la himaru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam atyabu yace wallahi warin jakin manzon Allah ya fi ya fi ka kanshi yace da Abdullah bin Ubay bin Salul fa ghadiba li Abdullah rajulun min qaumihi sai wani mutum cikin dangin Abdullah bin Ubay bin Salul ya fusata dan an fadawa Ibn Salul wata magana da bata dace ba fa ghadiba li kulli wa li kulli wahidin minhum ashabuhu shi ma wannan mutumin sai ƴan uwansa wanda suke da alaka da shi jini suka fusata fa kana bainahum darbun bil jarid sai fada ya kaure tsakanin masu goyon bayan wannan da masu goyon bayan wancan bil jarid da tankar dabino wa bil aidi ana kai duka da hannu wa bil ni'al ana jifa da takalma kala ana zace fa balagana fa balagana annaha nazalat fihim labari ya ishi gare mu cewa wato wannan aya an saukar da ita da dan su wato da Allah ce wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan an samu ta'ifa guda biyu bangarori guda biyu sassa guda biyu min almu'minin na mummunai ta talu waɗanda za su yi faɗa fa aslihu bainahuma to ku sulhun ta tsakanin wato ku gudanar da sulhu ku raba faɗan, ku gudanar da sulhu in ɗaya tawagar ta al-ukhra in ɗaya tawagar ta al-ukhra in ɗaya tawagar ta zalunci ɗayar wato bayan an yi sulhu sai ta keta horumin sulhu ta je ta sake kai kora dan ta cutar da ɗaya tawagar to shikenan fa qatilul lati tabghi ko al'ummar musulmi gaba ɗaya, ku yaƙi waccan tawaga da sai ta'addanci ta ketare iyaka ta ketare da su hatta tafi'a ila amrillah har sai ta koma zuwa ga umarnin Allah ko al'amarin Allah fa in fa'at idan ta dawo zuwa ga lamarin ubangiji fa aslihu bainahuma bil adli to ku sulhu a tsakankanin su bil adli da adalci wa aqsitu kuma dai ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle ubangiji ta'ala yana san masu adalci innamal mu'minuna ikhwa ku sani dai kadai mummunai yan uwa ne nan gurin abin da ake nufi da yan uwa yan uwantaka ta addini ba wai ta jini ba wanda yan uwantakar addini tana da ƙarfi sama da yan uwantaka ta jini da yan uwantaka jini tana iya yankewa ta addini ko ba ta yankewa innamal mu'minuna ikhwa fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum bid-din wa mawalikum kaga nuna ukhuwa diniyya da yace fa ikhwanukum bid-din wa mawalikum fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum bid-din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun a sai da yake ikhwa ana nufin ikhwatu bid-din la fil nasab mummune ɗan uwa ne ta fuskar addini ba wai ta fuskar haifayya ba fa aslihu baina akhawaykum ku sulhunta tsakanin yan uwanku idan suna faɗa da juna wattaqullah ku tsare dokokin Allah ai i'malu ala muqtada awamirihi wa nawahihi ku yi aikin da ya dace da umarninsa ku nisanci kuma don abin da ya hana la'allakum turhamun domin ajikanku domin ana jin kai ga dukkan mutumin da yake kwatanta da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da waɗancan ko wancan abin da ya faru shine sabbin saukar ayar ko kuma a'a mu ɗauka yana cikin abin da hukuncin ayar ya shafa ayar ne tana nuna duk inda aka samu tawaga guda biyu ta mummunai sun yi fada to aikin sauran mummunai shine mai su yi musu sulhu ba su ƙara iza wutar gaba a tsakaninsu lafazin ta'ifa mutum ɗaya na ɗaukar sunan ta'ifa haka biyu haka uku har zuwa dubu ɗaya da haka idan an samu ɗaya a nan ɗaya a nan suka yi faɗa sunansu ne ta'ifa ta ne haka biyu a nan biyu a nan sunansu ne ta'ifa ta ne ballantana dozin ɗaya a nan dozin ɗaya a nan gwargwadon yadda adadi yake ko mun yawan sa sunan ta'ifa. wannan sai nuna shi wajibi ne duk lokacin da ƴan uwanmu musulmai bangare biyu suke rigima da juna to sulhu za mu musu idan ko muka yi musu sulhu wato sulhun da zai gino akan kowane bangare bai samu biyan bukatarsa gaba ɗaya ba amma kuma bai yi hasara gaba ɗaya ba to idan aka yi wannan sulhun ya kamata kowa ya haƙura dan tsare jini tsare dukiyar bangalori guda biyu ɗin, ta fi biyan bukatar da kake son kai sai bukatar ka ta biya ko sai bukatar wancan ta wannan an yi haka da dan tsari da tsakankanin musulmi dan a hana rigima tsakankanin musulmi dan rigima tsakankanin musulmi tana kawo musu rauni da rashin karfi amma haɗuwar kai kuma na ba su ƙarfin gwiwa na ba su kwari wajen fuskantar abokanan adawarsu to da haka da aka sulhu wajen suka ki to kuma sai a haɗu ya su gaba daya a yi musu rubdugu har sai an dawo da su kan tafarkin gaskiya dan a wannan lokacin sun zama albugatu jam'i na albazi wato mai tsallake iyaka ko azzalimi ko dan tawaye sun zama sun yawa al'ummar musulmi ta waye sai a yake su gaba ɗaya haka ya dawo da su ka hanya su da ake yi baya fitar da su daga musulunci suna nan a matsayin su na musulmai da haka lokacin da ake yaƙar su in za a iya lallasa su dawo daidai ba tare da kisa ba sai a takaita akan a lallasa su don su dawo daidai ba tare da an yi hasarar ran ɗaya daga cikin su ba idan wajen kokarin a lallasa su har ya kai ga an kashe ɗaya daga cikin su to sunan shi dai musulmi za a ɗauke shi a yi masa wanka a yi masa likafa ne a yi masa sallah a kai shi magabartar musulmai dukiyarsa kuma ba za ta zama gani ba idan mutum ya gudu ba a bi shi in ya ji ciwo ya faɗi ba a ƙarasa shi dan su musulmai ne abinda ake musu ladabtarwa ne ba ana kashe ba ana yaƙa su bane dan kafirci ina fata an fahimta wato wannan sai ya nuna ashe kisan kai sai da akida shi ɗaya daga cikin kaba'ir zunub manyan laifuka amma baya zama kafirci ka yaƙi mutum ɗan uwanka musulmi sai da kirga shi ɗaya daga cikin manyan laifuka amma baya zama kafirci duk da hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun wato zagin musulmi haka kawai ka zage shi fasikanci ne ya ƙasa ko fada da shi kuma kafirci ne malamai suka ce manzo Allah na kausasa harshe ne akan abin da yake kaba'ir zunub ya ambace shi da sunan kafirci ina fata mu rinda dan kausasa harshe mutum ya kiyaye kan dan uwansa musulmi ko kashe dan uwansa musulmi don abin ta fuskar lafazi a iya kiran shi da suna kafirci duk da hukuncin kafirci na ɗari basu ɗari bai hau kan mai yin yakin ko wanda ya kisan ba kuma ya faɗa cikin wani hadisi yace la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar ku zama kafare bayana sai da sashin ku zai rinka fille wuyan sashi kaga nan ma sai sanya wa abin suna kafirci amma dukkanin sa min babu taglid wannan yana cikin babin kausa har harshe akan hukunci amma ba dan abin idan an yi ya zama fita daga musulunci ba shaida da ke nuna haka wannan aya da Allah ce wa in ta'ifatani sai ce me minal mu'minina yace daga cikin mummune kaga dukkan su mummune ne ah. eh kai ta ta lokaci sun yi fada a cikin fada akwai yiwuwar kashe juna amma duk da haka Allah ya ce musu ne almu'minun ina fata mun fahimta a ah. ce duk abin da za ka gani na wani nassi da yake nuna kafircin mai kisan kai ko kafircin wanda ya dan uwansa musulmi wannan kawai su ne abin da ake nufi babban laifi abin da ake nufi babban zunubi kaba'ir zunub amma ba ana nufin fitar mutum daga cikin addinin musulunci ba ah. wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu وأصله بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله yasa Ali bin Abi lokacin da ya yaki waɗansu daga cikin waɗanda suka fassara alkur'ani ba daidai ba suka masa mummunan tawili aka tambaye shi cewa ba za mu kafirta su ba yace hum min al-kufri fardu su kafircin suke kokarin ka kaucewa dan bai za mu ce musu kafare aka ce ahumul munafiqun yace la ba munafikai bane ba la'anna munafiqina la yadhkuruna allaha illa qalila aka ce ta zuwa yesu yace hum ikwatul lana bagaw alaina yan umu ne na addini suka mana tawaye muna ya kasa ne dan tawaye ba dan su kafare bane ba Ka kaga kenan ashe ana iya ya kasa ko kai mun muni ne idan kai abin a yake kuma ka haka a iya kashe ka ko kai mun muni ne dan dai saboda ka zama dan tawaye wannan idan abu ka'idojin da ake bi ba san zuciyar mutane ba dan a yau wanda ya gada ba sai ce ga masa tawaye kuma ya halatta jinin ka ya ce ka ga wannan kuma ya zama rudin kwakwalwa ke Allah gane da mu ubangiji ce mul mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ku sani yan uwan juna ne dan haka ku sulhunta tsakanin yan uwanku sannan kuma ku ji tsoron Allah wato dai ya kasance an yi muku rahama manzo Allah kuma cikin hadisi yace al-mu'min mu'min kal bunyan ba'dahu ba'dha da mummune kamar gini ne wanda yake haɗaɗɗe ga mamme sashin suna karfafa sashi sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا يسخر أيوة منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا حلاوة الإيمان ومن لم يكن فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني لا يسخر قوم من قوم kada waɗansu mutane su raina wasu mutanen asa an ya kuno khairan mai yiwa waɗanda aka raina ɗin su kasance mafiya alkhairi sama da wanda ya raina su wala nisa'un min nisa'in kada waɗansu mata su raina waɗansu mata ɗin asa an ya kunna khairan minhun mai yiwa waɗanda aka raina su ɗara waɗanda suka raina su ɗin alkhairi da matsayi a wajen ubangiji lafazin dai as-sukhriya na nufin raini aka ce sakhira minhu sakhira yaskharu sakharan wa sukhriyatan as-sakharu ko as-sukhru ko as-sukhriya na nufin raini to kuma dalilin da ke sa ka raina mutum ko dai abin da ya shafi halittarsa ka kafi cikin halitta ubangiji Ala ya sa masa wata kasa ta tare da ko makantaka ko kuruntaka ko kasancewarsa kuturu ko wani abu sai ka raina shi dan wannan ko kuma ya kasance ka raina shi dan wani matsayi da kai kake da shi sama da nashi kai kana da wadata shi baya da wadata kai kana da sarauta jinin sarauta ne shi kuma kana ganin talaka ne kai kana da mukami da babban matsayi shi ko baya da wannan babban matsayi wani lokacin wani kai iya raina wani a sanadiyar kabila kai kana ganin ka fito daga wata babbar kabila wanda take da shahararrun mutane a cikinta shi kuma ya fito daga wata karamar kabila wanda ba ta da shahararrun mutane ka fito daga wani babban gida shi kuma ya fito daga wani karamin gida kai haihuwar birni ne a birni aka yanka cibiyar aka yanka cibiyar ka aka binne shi kuma a mutumin karkara ne waɗannan duk dalilai ne da ke sa wane ya raina wane to a cikin su kowanne mummuna ne sai dai malamai suka ce mafi muni wanda za ka raina mutum dan halittar. dan ka san ba shi yayi kansa ba kuma kai ma ba kai kai kanka ba lokacin da ka kalli ginin nan da masallaci kace wannan mummunan gini ne bai kyau ba ba da ginin kake da wa kake maginin da ya gina ginin in ka kalli katanga da ta karkace sai ka zarge ta zargin baya fada kan katangar na koma zuwa ga maginin da haka lokacin da kaga halittar wane ko halitta ta ko halittar sa ko tashi sai ka raina ma'ana wannan rainuwar tana koma zuwa ga mahaliccin wanda shine Allah subhanahu wataala to kaga wannan yana cikin kaba'ir sunu wannan yana cikin manyan laifuka duk wanda zaka raina a dalilin kowane dalili ne ma dai bai halatta ba la yasdar qaumun min qawmin asa an yakunu khairan min kar waɗansu mutane su raina wasu mai yawa waɗanda aka raina su wanda suka raina alkhairi lafazin qawm malamai sun yi sabani shin ya shafi maza da mata ko kuwa mata ne kadai yake gaskatuwa akan. waɗansu malaman suka ce ya shafi maza da mata waɗansu kuma suka ce a lafazin qawm maza kawai yake magana akan. mata ba sa shiga ciki sai dai min babin tagli abin da yasa suka ce gashi da aka ce la yaqtar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum sai ubangiji ta Allah kuma ce wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna sai aka yi asafin an-nisa ala laf qawm wanda sai nuna cewa lafazin qawm lalle baya kunsar ma'anar nisa amma kuma galibin annabawan da aka turo raka da cewa ya qawmi ibudullah malakum min ilahin ghairu ay qawmi din ya tafawa maza da ko mata gaba daya to a nan wajen suka ce mun babu taglib ke asalin lafazin yana nuna mazaje ne amma mata yi taba'un lirrijal da aka suka shiga ciki taba'un lirzukur da aka suka shiga ciki amma an tsarikin nas wato alqawm la yadullu illa ala rijal ko ala dhukur wala nisa'un bin nisa'in ata an yakunna khairan min kun sanin ku da cewa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wani mutum ya wuce cikin kyan kama cikin kamala mai kyau da tufafi masu ban sha'awa sahabbai da suke tare da annabi sai suka ce wannan ya tantance in yayi magana a jishi ya tantance in yana ma'aure a bashi ya tantance idan yana mace ton wani to a bashi dan an gashi cikin shiga mai kyau da kamala sai kuma wani ya zo ya wuce cikin shigar da take mai karancin daraja sai suka ce kai wannan ka in yayi magana ba mai sauraron sa wannan kam idan yana ma'aure ba za a bashi ba in hadda zai je neman ceto to ba za a bashi ceton ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yake da su kun ga wannan wanda kuka gani a rene shine mafi kaunatuwa a wurin Allah sama da cikin kasa kwatan kwacin wancan da kuke ganin mai daraja mai fifiko kaga a gani idan kila sai mu ga mutum cikin kama mara kyau to amma kuma bawan Allah ne mai san Allah ne a ganin idan gawa da ya burge mu ya yi kwalliya ya yi ado ya hau abin hawa na zamani sai mu da ganin shi shine burgewa da ko mai yiwa baya da matsayi a wajen ubangiji mai yiwa baya biyayya ga Allah baya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa mai ilimi na addini wanda yake aiki da ilimi daidai a addinance wato irin wannan shiga ba ta masa kwarjini kullum yana ganin wa ya kusa da Allah to sai ya fi masa kwarjini saboda mutumin da yake baya kusa da Allah ko da kowace irin shiga zai wato kenan in har za ka rinka bin wane yana da mota mai kyau gida mai kyau shiga mai kyau shi da abin burgewa hankalinka ko tunaninka ya zama daidai da na mutanen da suka zamani da karu da suka ce ya laisa lana misla ma utiya karunu innahu lazu hazzin hazin azim amma masu ilimi wanda suka koshi da wahayi sai suka ce bai da zina utul ilma wal iman laqad wailakum thawabu allahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa sabirun wa qala allazina utul ilma wailakum thawabu allah suka ce kai tanku thawabu allahi khairun liman amana wa amila salihan lada da Allah ya tanadi shine mafi alkhairi shine abin da ya kamata an kulla su tafi gare su ga wanda ya ɗiba da ya aiki na gari amma ba irin abin da kuke gani ba na shiga mai kyau na kaza mai na abin da sauran a takaice dai haramun ne kare da dan uwanka musulmi da kowane dalili cikin dalilan da muka ambata ko wanda muka ambata ba kare na shi dan kana ganin kafin shi ilimi kare na shi dan kana ganin kai dan birni ne shi dan kauye ne ko kare na shi dan kana ganin kana da wadata shi baya da ita ko gidan ku ya fi nashi ko wani abu naka ya fi nashi ko ke ma ce za ki raina wata dan kin fita matsayi ko dan matsayin mijinki ya finata ko dan matsayin gidajen gidan gidan ku da iyayenki ya finata ko ke din matsayin ki karan kanki ya fina wance shine wala nisaun bin nisa'i ubangiji ta Allah ce wala talmizu anfusakum sannan kar ku aibata wa kawunan ku lafazin allamzu na nufin aibata musulmi dan uwanka aibata wannan ko da baki kamar kai masa ba'a ko ka faɗa masa kalmar da baya so ko a aikace a cikin mu'amala ka aikata wani abin da zai ga cewa ka aibata shi ko ta hanyar isara da hannu lokacin da yake tuhowa ko nino da nuni da ido ko nuni da baka wani ya taho ko na nuna shi haka da baki duk wannan yana cikin allamzu ya ɗauki dukkan waɗannan ma'anoni aibata mutum sukan mutum yana cikin allamzu ubangiji ta'ala ce dangane da munafukai yake faɗa manzo Allah wa minhum man yalmizuka bis sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yasqatun ya faɗa dangane da su allazina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina bis sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم da haka dai wannan shine allam. Allah ce la talbizu anfusakum kar ku aibata kayukanku to me ake nufi da karku aibata kayukan malamai suka ce abin da ake nufi karka aibata dan uwanka musulmi dan aibata dan uwanka musulmi kamar aibata kanka ne saboda dangantakar musulunci da imani da ke tsakanin ku da inna malmomi nuna ikhwa da haka jingina aibatawa da kake wa dan uwanka musulmi cewa kanka wa ya fi razanar da kai da ka daina dan mai hankali ba zai aibata kansa ba to haka ba zai aibata dan uwansa musulmi dan kamar ya aibata kansa ne kamar yadda Allah ya ce da Yahudu idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ai la yasfiku ba'dukum dima'a ba'a kar wani sashi ya zubar da jinin sashi dan adam ba zai jinin da kansa ba zai zubar da jinin sa shi da karan kansa ba amma Allah ce la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku kori kayi kanku daga gidajen ku ma'ana kar wani bangaren ku ya kori wani bangare daga gidajen su dan an adam ba zai kori kai daga cikin gidansa ba shi karan kansa ba zai zubar da jinin karan kansa ba an gane ku to amma sai aka jingina min zuwa ga kai wannan ita ce fassara mafi shahara da malamai suke wa ayar la talmizu anfusakum ma'ana kar ku aibata junanku amma sai aka jingina min zuwa ga kawunan ku waɗansu malaman suka ce ma'anar la talmizu anfusakum kar kai abinda za ka sa a aibata maka kar ka yi halayya wadda za ta jawo a aibata maka a ce Allah wadare a ce wus a ce sir da kai kar ka yi haka dan idan ka haka kai ne ka aibata kanka da kanka shi ne la talmizu an kusa ku kowace ma ta cikin marunin guda biyu tana da kyau kuma kowace ya kamata musulmi ya zuce ta a rayuwarsa a rayuwarsa karka aibata wani karka soki wani kar ka kushe wani ka zo mai kushe mutane a rayuwarka kuma kar ka zanto mai yin abin da zai jayawa zai jawo a kansa kushe ko raini ko zargi duk dai ta shiga ciki wala tanabazu bil alfab ubangiji ce kar ku rinka jifan juna da sunan banza dan lafazin alqab jam'i na allaqab allaqab anan gurin kila fassara da zaka yi masa kenan ta dace in dai a Hausa ne kace sunan banza don shi laqabi ya kasu kashi biyu zai iya zantowa kyakkyawa zai iya zantowa mara kyau ina ba ta fahimta don haka suka idan suka tashi tarifin laqabi abinda suke cewa kullu ma ash'ara bi madhin aw zammin duk abin da ya nuna kushe ko ya nuna yabo ga wani mutum sunansa malam Musa sai kuma jama'a suke masa lakabi mai yawan kyauta yawan kyauta din ta da menene lakabi ne yabo ne ga wani can malam Khalid kuma sai suka ce masa marowaci kowa ne jarumi wane matsuraci. dukan wani yana nuna mai yabo ko ya nuna kushe to wannan shine lakabi to kaga dan abin da ke nuna yabo galibi mutane ba sa damuwa dan an faɗa musu shi amma abin da ke nuna kushe dan adam baya san shi to shi zai shari'a ta hana shi yasa irin lakabin da wannan aya ta hana shine dukkan lakabin da ko dai asali mai shi baya san shi ko kuma a karan kansa shi lakabin dama yana nuna kushe ko da mai shi ya ce yana so amma yana nuna kushewa to ba shi halatta ka faɗa mutum shi ko da shi ya yarda dan dan adam yana iya samun kansa a cikin ci bayan kwakwalwar da zai amince a rika faɗa masa abin da bai dace ko dai dan rashin hankali ko kuma dan gafala irin ta duniya na taba ganin wani ya ce wani shi a rika ce masa shege kawai yana tafiya da ya taba ce shege shi gona haka yana daga hannu yana wani bambo haka to kaga wannan ko da ya amince ai ba za mu kira shi dan ya zama annabi bil alqa ina fata an fahimta dukkan abin da mutum zai amince da shi matukar mummuna ne to kasancewar ya amince mu ba za mu bi shi a kai ba amma idan abu ba mummuna ba ne kuma ya kasance yana so to wannan baya shiga cikin lakabi da aka hana mutum ka iya cewa wani dogo kaga dogo din ta iya wani saboda haka baya fara dan an ce masa dogo ka iya cewa wani fari fari din nan tana iya wani so baya fara dan an ce masa wannan amma duk abin da mutum zai ji baya ko ko yana faɗa to wannan bai abin da baka a lokacin annabi ga wani ba Allah cikin sahabbai da yake masa lakabi da mai zuliya daini zuliya daini to ta kowa na da hannu biyu amma me yasa aka ce masa zuliya dai dan yana da tsawon hannu ma'ana kamar su shi ɗaya a madadin hannaye biyu kaga wannan lakabi ne ba shine asalin sunansa ba amma hatta manzo Allah ya rinka faɗa masa tunda bai nuna baya so ina fata mun fahimta sannan ko bai nuna kushe ba dan ana ba da labarin halittarsa ne yadda take ba kuma kushi aka yi nufi ba dan haka dai abin da nake so in ce a nan gurin lakabi idan mai kyau ne ya halatta a faɗa amma idan lakabi marar kyau ne to bai halatta ba a faɗa ko da mai shi ya ce yana so gashi ko baya da kyau to duk da haka bai halatta ba a faɗa dan a lokacin nan ya zama at-tanabuzu bil alqab Allah kuma yace wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman ya munana suna na fasikanci bayan imani ya munana suna na fasikanci bayan imani mai wannan gaba take nufi a cikin aya waɗansu malamai suka ce wannan gaba abin da suke nufi ya munana bayan kai imani ka amincewa kanka ana kiranka da suna na fasikanci sai ya nuna lakabi ko sunan banza menene kenan fasikanci da aka bai kamata ka aminta a rinka yi maka shi ba ko kuma ya munana suna na fasikanci bayan imani game da kai mai yi bayan kayi da awar kai mummuni ne dan me kake aiki irin aiki na fasikanci wato ka rinka kiran wani da sunan da baya so wato ma'anar farko ta shafi me wanda ake fadawa idan ya amince ma'ana ta biyu kuma ta shafi shi mai fada din idan muka fasara ayat dukkan ma'anonin guda biyu ba sa cin karo da juna waɗansu malaman suka ce wannan ba ma yana koma zuwa ga tanabuz bil alqab bane kadai ya tafi da abin da ayar ta hana la yasar qaumun min qaumin ba shine na farko ba wala talmizu anfusakum shine na biyu wala tanabazu bil alqab shine na uku to lokacin da mutum ya aikata ɗaya daga cikin ababen nan guda uku ko uku to abin da yayi na iya jawo masa suna na fasikanci idan ka zo mai raina mutane ka zama fasiki ta hanyar aikata wata kabira ita ce raina mutane idan ka zama mai aibata mutane ko sukan mutane ka zama fasiki ta hanyar aikata wata kabira ita ce wannan abin da ke to wannan abin ya zama shine al-ismul fusuq din bai kamata ka rinka yin aiki na fasikanci ba bayan mai ba da iman bayan imani wato ana tana da kai imani in dai ya nuna a cikin zuciya yana hana mai maiti aikata waɗannan ababai da aya ta lissafa a baya da kuma sauran dangin abubuwa wanda aka haramta wa mutum mutum na kokarin ya ga ya nisance su baya aikata su saboda suna hana kamalin imanin mutum ko da ba sa kore imani gaba daya amma za su hana shi ya zama ya zama cikakken imani bi isa lismul fusuku ba'da al-iman Allah ce wa man lam yatub dukkan wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimun to irin waɗannan sun zama an azzalimai to wanda bai tuba ba daga mai daga at-tanabuz bil alqab kiran sunan banza ko amincewa mutum a rinne kiran sashi da sunan banza ko kuma as-sukhriya la yasar qawmun min qawmin ko kuma allam wala talmizu anfusakum ko kuma duka ukun duka ukun ake magana wa man lam yatub dukkan wanda bai tuba ba daga wadancan fa ulaika humuz zalimun to irin waɗannan sun zama cikin azzalumai zalunci a nan ana nufin ƙaramin zalunci wato zaluncin da baya fitar da mai shi daga cikin musulunci sai dai yana rage masa kamala ta imani yana hana masa samun cika da batsewa a babu imani an gane ko ne ma'anar wa mallami tun fa ulaika hum zalimun akwai hadisi da ba abu dawud da ya rawaito cikin littafin sunan dinsa daga abu dubaira ibn dhahhak yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya samu kabilar banu saliba mutum ɗaya sai ka ji shi da suna biyu ko suna uku amma a ciki ɗaya ne suna da yake mai kyau sauran guda biyun duk mutane suka sa masa ko dan aibata shi ko dan kiran shi da sunayen banza to sai manzo Allah ya kira mutum ya ce yawa wane sai ga an yi dariya a ce ai ba shine sunansa ba ai sunansa shine kaza wancan mutane suka sa masa to a sanadiyar haka sai Allah ya saukar da wannan aya ko wannan gaba ta cikin wannan aya wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuqu ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun yana daga cikin at-tanabuz bil alqab kamar yadda malamai suka ce kai kira mutum da suna ya fasik ko da yana aikata fasiki ka ce ya kai fasiki ko ka ce ya mazanaci ko da ko yana aikata zina ko ya san giya dan marisa ko da ko yana san giya ai yana da sunansa ka kira shi da sunansa mana kiran shi da sunan dan giya kiran shi da sunan kaza waɗannan duk bai dace ba ko da ko aikata laifi yake ballantana kuma a ce ya taɓa yin laifin ne a da ya tuba har yanzu kai kike kiran shi to wannan ya kuma muni ya fi muni shi da ya tuba Allah ya wa laifi da ya tuba Allah ya riga ya yafe masa kai kuma har yanzu kana kiran shi da wannan sunan ya fi muni ne kamar mutum da musulmi ne a da bai hude ne ya zama musulmi sai ka zo kana ce masa ya yahudi ko da ba Sare ne kirsa ne ya zama musulmi sai ka zo kana kiransa ya nasrani ko ba majusi ya majusi bayan ya musulunta to wannan dukkan mutumin da ya tuba daga wani laifi daga baya kace kiran shi sunan wannan laifin to kuma ya bu muni kenan yana maguzanci da ya shiga musulunci ga zuwa ta ai da wani ba maguje ne wai sai ka sanar mutane tarihin sa wa ya saka kama idan an busa sala akila sai a rufe a kyale abubuwa a kallin me ake ciki yanzu abin da ya riga ya wuce ya riga ya wuce aballahu amma salaf wa man ada fa yantakimu Allahu min wallahu azizun zuntiqam ubangiji sai يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا تُؤْفَكُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani ijtanibu kaseeran min adh-dhann ku nisanci kaso mai yawa na zato inda ba a babban da isi lalle wani sashi na zato zunubi ne ai mu'zimun ma'ana yana jefa mutum cikin zunubi wa kazanni su'i bi hadal khair kamar ka munana zato ga mutumin kirki sai ka zo kana masa mummunan zato ciki wato mutumin kirki cikin mummunai هو كثير bil khilafi bil fisaq wannan ko yana da yawa amma dan mutumin da yake fasiki ne kai masa mummunan zato wannan baka shiga cikin wannan ba fala yasma fihi fi wa ma yadhharu minhu dan kowanne kana zata masa abin da shi ya fulin jaya a halinsa dan mutumin da abin da ya fi bayyana a halinsa da'a da biyayya ga Allah da'a biyayya da biyayya ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyaye salloli a cikin jam'i halarta wuraren karatu to wannan za ka kyautata masa mai zato kyautata zato da za ka yi masa kenan ma'ana kana kyautata masa san mutumin kirki ne hatta ba sa ma haka yake tun da kai ka da ikon sanin batinin sai mai zahirin to a kansa za ka gina hukunci dukkan mutumin da mafi bayyanuwar halinsa mafi rinjaye cikin abin da yake bayyana na ɗabi'arsa shine mummunan aiki zalunci shan kwaya sauran ababai da su dace ba su kaga wannan za ta munana masa wasu ko da a ɓoye na kiyamun laili ai kai baka santa ba ko ba a ce sai ka je ka gano da daddare na kiyamun laili ko ba ya yi ba da haka hukunci da muke a tsakankanin mutane za a gina hukunci ne akan abin da yake mai zahiri ba ni kuma a wakilta abin zuwa ga mahalicci dukkan wanda hali na gari ya bayyana ya rinjaye za a yi masa mai kyakkyawan zato dukkan wanda mummunan hali ya bayyana tattare shi za a yi masa mummunan zato shi na farkon ko da yana da mummunan hali a boye ba ruwan mu da boye yan halin sa wannan tsakanin sa da mahallicin sa shi na biyun ko da yana da kyakkyawan hali a boye wannan aya masa hukuncin shi a lahira amma mu ga abin da zamu gina ne abin da ya bayyana gare mu ina ba za mu fahimta istalibu kaseeran min adh-dhann inda ba'd adh-dhann ithm wannan gaba ta cewa inda ba'd adh-dhann ithm lalle wani sashi na zato zunubi ne wannan ya nuna akwai wani sashin na zato kuma ba zunubi ba an gane ku kamar yadda manzo Allah ke cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas tsakanin halal da haram akwai wadansu al'amura masu rikitarwa da yawan mutane ba su san su ba wannan ya nuna kaɗan daga cikin mutane to amma waɗansu da dama a fasara hausa sai ka tsara ta aiki da su ko ya yake zubi har ma suke kawo hadisi a azzannu zambun lauka da haqqun shi zato zulubi ne ko da zama gaskiya musti annabi ne ce to kaga koda ne irabin kalmar ba azzannu zambun lauka da haqqun hausa ce kawai wannan amma ba da alaka da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka akwai kikkiawan zato kuma akwai mummunan zato to mutumin keke kai masa mummunan zato shine ya zaune zunubi ya zama zunubi duk mutumin da yake da rinjayen aikin alkhairi kai ba aikin banna na gani ba a fili amma sai ka ce aiki na koyi yana kaza a kawai ka rika wannan zatar to shi zunubi kake ji babban zunubi ko za la fi iyyakum adh fa inna adh akdhabul hadith ku kiyaye munar zato dan mafi ƙarya cikin mutane shine mai yawan munana mutane zato shi da mafi ƙaryar zance munana zato da sauran mutane kaga ya kamata mu kiyaye sannan akwai zato kuma a babin ilimi zato mai rinjaye da zato wanda yake mara rinjaye zato mai rinjaye wannan ɗaya ne daga cikin abin da ake kafa hujja da shi a addini har ma Allah ya ambace shi da suna ilimi amma zato mara rinjaye ba a ibada da shi to shi Allah yake kushewa idan ya ce inna zanna la yubni min al-haqqi zato baya wadatar da komai dangane da gaskiya to ana nufin zato Malar rinjaye ga hadisi za'ifancin sa ya bayyana amma sai ka ce ai watakila kuma ya zo ta wata kyakkyawar hanyar mu mu sani ba ya bayyana a fili ba ga hadisi mawdu'i sai ka ce ai shi wannan malamin da ya kawo shi duk da ya san mawdu'i da ya kawo kila shi a wurinsa yana da wata koyayyar hanya da ya inganta to kuma sai ka gina addini aqida ko aiki na shari'a akan wannan to wanda ya zama gina addini akan me akan zato to dan saboda haka ba a gina addini akan zato wato mai rinjaye wanda aka rinjaye shi marar rinjaye ana gina addini ne ko akan yaqini ko akan zato mai rinjaye ina fata mun fahimta duk lokacin da ka bi sallar hadisi kaga ya inganta cewa annabi ya faɗa za ka rinja su san annabi ya ne ya faɗa saboda sarsalar ba ta da masoka a kan wannan zai kan gina zaton annabi ya faɗa amma kana da yaƙini daidai da wanda ya zauna ya ji da annabi ba ka da wannan yaƙini bai yi sai fa in hadisin ya zanto cikin irin hadisi wanda ke talakkatul umma bil qabul kusan dukkan al'umma kowa ma na faɗarsa ya shahara saboda abin nan kamar hadisin mal'amalu bin binniyat kawai na ya fi karfin abin nan da sauransu ina da mu fahimta to dan haka da abin da nake so in ci a nan gurin zato a babin ma'amaloli na rayuwa ko dai ya zama mummuna ko ya zama kyakkyawa zato a babin daukan hukunce hukunce na addini ko ya zanto zato mai rinjaye ko ya zanto zato mara rinjaye a can a bangaren mu'amala na rayuwa zaka kyautata zato game da dukkan wanda ya bayyana hali na gari zaka muna zato ga dukkan wanda ya muna bayyana mai mummunan hali amma a nan bangaren addini za ka gina addinin ka kan zato mai rinjaye ko kan yakini amma ba za ka gina addinin ka ba kan zato malar rinjaye ubangiji ya ce inna ba zabban ni isa wala ta tajassasu kar ku rinka binciko laifin yan uwanku lafazin at-tajassus kokarin binciko laifi da daga cikin su at-tahassus da haka ma hadisi ɗaya ya ambace su manzo Allah ce la tahassasu wala tajassasu wala tanajashu ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الأمر أبو ناشدة لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنجسوا سيكما لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا waɗansu malamai suka ce da at-tahassus da at-tajassus duk ɗaya ne waɗansu kuma suka bambanta suka ce a'a at-tahassus kokarin jiyo laifin wani dan kai kawai ka gano laifin ka samu abin da za ka yi masa amma a tajassus wani ne yasa ka gano masa laifin wato kai ba da amfani kanka ba dan ka je wa wani yan leƙen asirin ƙasa kenan kaga su ba su suna yin aiki ne ga wanda suka turo su shi idan ya gano laifin ko ya gano alherin ko ya gano sharri shi ba shine zai amfana da shi ba shine zai bada rahoto na je yau an ce kaza na je yau an yi hutuba akan kaza wata rana kuma an ce kaza a wajen karatu an kushe kaza an yi kaza shi ga gaji yayi ne dan ba dan shi ba dan hukuma da ta kafa shi yake mata aiki to amma a tahassus shi kuma kawai dan tsabar gulma to kowanne manzo Allah ya haramta la tahassus kar ku kokarin binciko laifin yan uwanku musulmi ta hanyar da za ku gane laifin su ku kushe la su kar ku kokarin ko laifin yan uwanku musulmi don ku faɗa wani ya amfana da shi an gane ku wala ta su. sannan kada ku je ku zama yan kole a kasuwa ku ƙara kuɗin ku ƙara farashin hada bayan ba sai za ku yi ba dan mai sayi ya rubutu ya saye ta da kuɗin da ya fi yadda ya kamata ya saye ta wala ta hasa dukar ku zanto masu hasada wa junanku wala ta tabagadu kar ku zanto makiya masu kiyayya wa junanku ku wala tadabaru kar ku yanke wa juna duk juya junanku baya shine la dabaru ko kuno ibadallahi ikhwanan Allah da madaukakin sarki ce wala tajassus wala yaghtab ba'dukum ba'dha kar sashin ku ya rinka yi da sashi wato ghiba kenan manzo Allah ya fassara ghiba yace zikruka asaka bima yakra an batan dan uwanka musulmi da abinda baya so wannan ita ce riba sai aka tambaye shi a ra'aita in kana fihi ma aqul me za ka ce idan abin da na faɗa laifin sa yana da shi sai manzo Allah ya ce in kana fihi ma taqul faqad tabta wa lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta idan abin da ka faɗa dama laifin sa ne to duk da haka kayi da shi kayi gibarsa idan ko abin da ka faɗa ba laifin sa bane to kai masa buhutan wanda ya fi giba muni Allah tare mu da haka dai giba haramun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace dare inda aka Isra'i da Miraji da shi an nuna masa waɗansu mutane ya ta tako ko da karfi suna ta kushin fuskar su da kirjin su jini na fita a jikin su yace sai tambaye Jibril yace waɗannan su wane ne sai malaika Jibril ce humul ladina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi arabi masu cin naman mutane gidan su yi ta yi da mutane zauna ba su da aiki wane yayi kaza wane yayi kaza kushe mutane da yi da mutane shine aikin su Allah ya tsare mu ubangiji ce a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma mai maitan yanzu ɗayan ku zai so ya man dan uwansa yana matacce kaga da cin namun mutum da ba haramun ne to sannan kuma mushen sa muni ke bayan muni bakari hitumu ma'ana za ku ƙi yin hakan to tunda ko za ku ƙi hakan to ku ƙi yin giba ko kuma lalle za ku ƙi a ce ɗayan ku ya tuna man dan uwansa musulmi ce to haka kuma ya ƙi giba ta bayan bayan nan dan munin abin cikin addini na masa waɗansu malaman ba suka ce lafazin kare su mugu fi'ili mazi ne amma ba a nasa fi'ili mudari ma'ana fakkara hu ku ƙi wannan abin da aka ambata muku a baya wato nayi da yan uwanku musulmi wa taqullaha inna allaha tawwabur rahim ku tsoraci ubangiji Allah shine tawwab mai yawan karɓar tuba sannan kuma rahim mai jin kai ga bayansa يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بنجدتي يا أيها الناس يا قوم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من هل تيكو مشى نمجي ana nufin ku bil adama nau'in halittan ku biyu ne nau'i na maza da kuma nau'i na mata wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sannan muka sanya ku ku zanto shu'ub al'ummomi wa qaba'ila da kuma kabilu daban-daban lita'arafu dan ku zanto kun yi sanayya tsakaninku da juna don Allah ya ratayar da bukatun junanku tattare da juna wanda ya fi kowa kuɗi yana da bukatun talaka shi ma talakan yana bukatan mai kuɗi mazaunin karkara yana bukatan mutumin birni kamar yadda mutumin birni ke bukatan mazaunin karkara Allah ya ya yi rafin masali na mutane da juna kowa na bukatar kowa to kaga sai a samu ta'aruf din ke ta hanyar ta'aruf za a kulla cinikayya ta hanyar ta'aruf za a haɗu a haɗa kamfani ɗaya ta hanyar ta'aruf za a zo a yi wani aiki iri ɗaya ta hanyar ta'aruf zan kawo kaya in sayar ma kuma in sayi waɗansu a wajenka a cikin a kuma maslaha dangane da sanayyar ku da juna tun da Allah ya daidaita mutane a ban kasa khalaqakum min nafsin da, wa kala khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa Allah ya daidaita ku da yawa a ban ko buƙatar ku san juna don maslahar ku ta tabbata lafazin shu'ub jam'i na sha'a kamar yadda qaba'il jam'i na ƙabila, wannan kuma salan zance ne da laraba suke amfani shi dangane da kashe-kashen al'ummominsu su sukan ce sha'ab shine kaso mafi girma wato al'umma karkashin sa ne ake samun kabilu yanzu kamar jama'ar Najeriya gaba ɗaya ka iya ce musu sha'af al'umma karkashin su kuma ake samun mai kabilu da kuma akan ce kabila ke biwa sha'af wato shine dukkan mutanen da yare ɗaya haɗa su to kuma karkashin wannan yare ɗaya akwai kashe-kashen cikin gida shi da ake samun al'ama'ir jam'ina al'imara al'imara bil ayin wato wani kaso daga cikin kabila daya al'ama'ir wannan kasusuwan na kabila ɗaya. yanzu kamar hausa kabila ce amma a cikinta kuma akwai kashe-kashe na cikin gida hausar kano ta sha hamman da ta daura ta sha hamman da ta sokoto ta sokoto ta sha da kaza wannan rabe-raben na cikin gida kaga waɗannan sun zama ama'ir ita hausar gaba ɗaya kabila da kananci da dauranci da sakwatanci da zazzaganci sun zo ne amma inda ake ce larabawa ne ina nufin misali ne wannan su a yadda suke karkasawa ke to daga imara ne kuma sai a samu batan daga albatru kuma sai a samu alfakhzu daga alfakhzu kuma sai a samu fasila qur'ani sai dauki guda uku ko ya magana akai ya bar musu uku qur'ani ya magana akan sha'ab da allakum shu'uban ya magana akan qaba'il wa qaba'il li ta'arafu ya yi magana akan fasila wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji amma lafazin al-imara lafazin al-batn lafazin al-fakhd da sunan kace-kace na kabilu karkashin kabila daya da laraba suka saba karkasa kansu da shi wannan qur'ani bai magana akan su a takaice dai wannan na nuna hikimar Allah manyan kasan maza da mata sannan kuma ga babban kaso al'umma sannan kuma ga kaso zuwa kabilu sannan kowace kabila kuma akwai kashe-kashe da cikin gida karkashin ta kuma su ubangiji ɗaya ne ya samar da su kuma samfurin halittar za ga dai iri ɗaya ba mai ido uku ko kunne uku kowa ido gina da kunne biyu ba mai kafafu uku ko hudu ko uku da rabi kowa kafa biyu ne da hannu biyu amma kuma gafi wani baya jin yaren wani launin wani ya ta banda da wani kuma Allah ya kulla alaƙar ya sanya maslahar ka na hannun wane shi ma wancan din yana ka. in ba haka bai da tura suka ci gaba ina ruwansu da mu ɗaliban afirka mana ko mutu ko mai rai amma suna da buƙatar makamashin nukiliya ba su da shi a kasar su sai sun zo Nijar su sami uranium don su je su har haɗa su sarrafa ta waɗansu hanya ta kimiyya don su gudanar da waɗansu al'amura na rayuwarsu suna buƙatar man fetur ga injinan ga kwakwalwar injin ko ba man fetur din sai aka zo aka zuba shi a inda yake su ko ba su da wannan aka yi rabin alaƙar wannan da wannan annasu linnasu min badun wa hadiratin ba'd li ba'd wa illam yi yash'uru khadamu mutane da mutane tare suke da juna da dan birni da kawai kauye suna yi wa juna hidima ne ko da ba su gane suna yin hidimar ba amma suna yi wa juna hidima yaje su ka salata ta tasiri tumatiri da yalan bello da data kai nan gurin ba ka inda zaka suka ya kawo ka saya idan ya idan ka saya ka ba shi kuɗi ya sai a shada ya sai omo ya sai sabulun zano ya sai duk abin da ya bayar da kuɗi kowa na da bukatar kowa to wannan shine li ta'arafu inna akramakum inda Allah ya atqakum mafi karamcin ku da darajar ku a wajen Allah shine wanda ya fi son tsoron Allah inna Allah alimun khabir ubangiji ta Allah shine alim masanin sannan khabir gwani mai ba da labarin halayen da mutane suke قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وبنجي قالت الأعراب آمنا لفظ الأعراب دم إلينا الأعرابي الأعرابي ساكن البادية ماذا ننكر كذا al'arab ana ana nufin mazauna karkara waɗansu cikin mazauna karkara a lokacin annabi suka zo suka ce amanna mun yi imani sai Allah ce qul ce da su lam tu'minu ba imani ba walakin qulu aslamna kawai dai ku ce mun mika wuya walamma yadkhul al-iman fi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zuciyarku ba wa in tuti'u Allah wa rasula inda za ku yi da'a ga Allah ku yi da'a da biyayya ga manzon Allah la yalitkum min a'malikum shay'a to Allah ba zai tauye muku komai ba daga cikin ayyukanku al-imam Abu Amr ibn al-Ala ya karanta ayar la ya ya'alitkum min a'malikum shay'a idan an ce la ya ya'alitkum daga la ta yalitu ko la ta yalutu duk wanda kafa da larabci ya halitta abin da ke nufi na kasa yambashi idan ka ce la ya ya'alitkum daga alata ya alitu alkan dukkan su daina nufin nakasa yankusu nakasan la ya yalitkum min a'malikum shay'a Allah ba zai tare muku komai ba cikin aikin ku in har kun yi da'a inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta ala mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne anan sun yi da'awar imani Allah ta ya ba ku imani ba ku ku to da suna da ma'anonin su na lugha suna da ma'anonin su na wato ainihin istilahi idan an ce al-islam a cikin lugha wato mutum ya miƙa kai ko da a zuci bai yarda da abin da ake ba amma ya ba da mai gangan jiki ya yi saranda lokacin da aka tsare ka kai saranda na nufin ka yi imani da abinda wanda ya tursa ka saranda yake kikinan ka zuwa gare shi amma ka yi saranda saboda mai su kwaci kanka to wanda shi ne islam ni kauya saranda na zahiri wannan a tsantsar larabci kamar da al'iman ke nufin mai a tasdiq gaskata abu wannan shi ne al'iman a tsantsar larabci amma islahi na shari'a da al-islam da al-iman duk ma'anar su daya idan an tashi ta'arifi na islahi domin kowanne sai zanto shine islamul qalbi bil i'tiqad wal lisani bin nutq bi shahadatayn wal jawarih bil amal ya miƙa zuciya ta hanyar kudurce ɗayan ta da ubangiji sannan miƙa harshe ta fuskar furta kalmar shahada sannan miƙa gabbai ta hanyar lankwasuwa wajen ayyukan da'a sarrafa gabbai ayyukan da'a haka imani yake nufi haka musulunci ke nufi to sai dai wannan ma'anar ta miƙa wuya wadda ta kunshi gaskatuwar harshe a gaskatuwar zuciya gaskatawa zuciya furfin baka da kuma aikin gabbai a matakinta na ƙasa ya zama al a matakinta na sama ya zama al ina fatan kun fahimta to dan haka anan gurin sai ya zanto kowane imani lalle ya kunshi musulunci sannan kowane musulunci akwai wani kaso na imani a cikin sa dan haka suka ce kalmomin guda biyu idan suna tare da juna a wuri guda kowace ta daban amma idan an raba su to kowace suna ɗaukar ma'anar kanta da na ƴar uwarta idan ka ce inna dina inda Allah islam a nan gurin imani ma ya idan ka ce wa man yabta gairar islam dinan falan yuqbal minhu nan gurin imani ma ya idan ka ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu nan gurin al islam ma ya idan ka ce ya ayyuhal ladina amanu aminu daidai yake da ka ce ya ayyuhal ladina aslamu aslimu ma'ana da al imani da al islam duk sun hada da juna ana amma kamar anan da aka kawo su qalat al arabu amanna qul min tu'minu walakin qulu aslamna sai malamai suka yi sabani al-iman suka ɗauke shi da ma'anarsa ta shari'a amma dan al-islam suka ce ko dai mu bashi ma'ana ta harshen larabci tsantsa ko mu bashi ma'anar shari'a idan muka bashi ma'anar shari'a kun gane ko sai ya zanto kamar sun yi da'awar imani a mafi kololuwar daraja sai Allah ce wannan imanin ku bai nuna ya kai haka bai dawo da su imani a matakin farko farko na kasa kasa suka ce amanna Allah ce lam tu'minu walakin qulu aslamna ba ku kai darajar al-iman ba kun je samu darajar mai al-islam waɗansu malamai suka ce ba dai ba shi ma'anar lugha aslamna suka ce amanna mun imani Allah ce a'a lam tu'minu walakin qulu aslamna ku dai kun mika wuya a zahiri amma a zuciya ba ku tare da musulunci masu wannan ma'anar suka ce ta fi ƙarfi dan Allah ce wa nan ma da al-imanu bi qulubikum har yanzu imani bai shiga zuciyarku ba kaga ai an riga an kore imani wanda ke duk mai musulunci kuwa yana da wani kaso na mai na imani to su lam lamma har yanzu da ake maganar nan imani bai shiga cikin zuciyarku ba kaga kenan al-islam anan nan da ma'anarsa da ta ne ta lugha ba ta ma'anarsa ta istilahi ba wannan suka ce zai fi dacewa da wannan dan saboda su ne al'arab din da ke cikin suratul tauba da Allah ya ce wa min al'arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu sau. wallahu sabil alim wannan su da arab din wadannan kan jina wadannan ku ba wasu imani bane ba ubangiji ce wa in tufi wallahi wa rasuluhu la yatukum min amalikum shay'a inna allaha ghafurur rahim sai ce إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم إنما المؤمنون سندي كأي وأن سكي أنت سنة مؤمنين su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuma lam yartabu sannan ba su yi shakka ba game da haka wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kayukansu dan yada kalmar Allah don jihadi shi ke nuna gaskiyar imani ula'ika hum sadiqun lalle waɗannan sune masu gaskiya cikin da'awar imanin su qul ka ce da su atu'allimuna Allah bi dinikum yanzu ku kuna so ku shelantawa Allah addinin ku ne waɗannan ana magana da ɗancan al'arab waɗanda suka suka ce amanna su aka ce faɗa musu kuna so ku shelantawa Allah addinin ku ne wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin samai ya san abin da ke cikin ƙasai gaba ɗaya ballan tana abin da suka tan ku so kunsa ba na kafin ku faɗa inda gaske ne Allah ya sani in ma ba da gaske ne kafin ku faɗa dai kuma ya sani shelantawar ku da baka wannan ba ta da wani tasiri kenan wallahu bi kulli shay'in alim dan saboda su sun zo suna da awar imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suna son a ba su wadansu imtiyaza wadansu ababai na kulawa irin wanda manzon Allah ke baiwa mummune da suka yi imani a mataki na ikhlasi a mataki na gaske bayan kuma su ba haka suke ba sallatin يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يمنون عليك أن أسلموا sun zo suna goranta maka cewa ai su sun riga sun shiga musulunci min gairi italin ba tare da an yake su ba bi khilafi kam sabanin waɗansu da ba su ba mimman asra ba da qitalin minhum cikin irin waɗanda su sai bayan an yake su suka musulunta Wai sai suke cewa annabi kaga mun zo mun mi kauye ba tare da ka sha wahalar yakar mu ba kaga suna goranta maka ma imanin da suke kamar shi ne rashin modiyar abun masu sai Allah ce kul kace la tamunnu alai islamakum kar ku zo kuna goranta mun imanin ku da kuka yi musuluncin ku da kuka yi balillahu yamunnu alaikum ubangiji da ala ne yake da cancantar ya goranta muku an hadakum lil iman tunda shi ne ya baku tawfiki daga man kuka yi imanin in kuntum sadiqin in ma da gaske ne ku mu'minin inna allaha ya'lamu ghaibat samawati wal ard lalle ubangiji ala shi ne yake sanin abin da ke cikin sammai ko kasai boyayyen abin da ke cikin sammai ko kasai Allahu basiru bima ta'malun ubangiji ta Allah shine masani ko kace mai gani dangane da abin da kuke aikatawa bitai wato bima ta'malun wa qur'a bil ya'i aw takra bima ya'malun ala fa alayhi shay ubangiji ta Allah ba abin da ke koyuwa a gare shi malai sai kutima bihi sura an cike sura da wannan aya inna allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun wa fihi a cikin haka akwai razanaswa liman yukhalifu allaha fi awamirihi wa game da duk wanda yake saba Allah cikin abin da ya umarni ko cikin abin da ya hanzu abin da muka faɗa na daidai ubangiji ta ala ya ba mu lada a kai wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana kuma Allah ya nuna mana kuskuren mu da mu gyara su ma'ana da sun shafi karatu irin wannan tambayoyin suna da daɗi kwarai da gaske mai tambaya na farko yana cewa za a yi amfani da wannan aya da take magana a kan sulhu wajen sulhun rigimar da ake yi a tsakanin masallaci tsakanin ahalus sunna da yan dariƙa kware da gaske me zai hana ya amfani da ita ai dan bayan fa cancanta a yi sulhu don a sulhun rigima da take tsakanin masallaci a tabbatar da gaskiya ga mai ita a kuma tabbatar da kuskure ga wanda yake kan kuskure wannan mai babu aula ma ko sosai da sosai tun rigima cikin addini ya tafi rigima cikin harkar duniya rashin daɗi abinda za ta haifar tun da za ka samu kowa na gina cewa a kan imani yake ɗan uwansa ne ba a kan daidai ba kuma ga yadda za a tattauna warware wannan ai ya yadda za a tattauna a warware tsakanin wane ya ci iyakar gonar wane ko ya shiga cikin fulotin wa da muhimmanci da wancan yana da alaka da makoma ta lahira wannan ko alaka yake da makoma ta duniya kadai Gudan-gudan kuma akan yi hakan ne da an samu shugabanni waɗanda suke da kishin al'umma dan kuma suke da kishin gaskiya ba sa son su son zuciya sai ga komai ya tafi akan daidai yanzu wata wahala za a samu idan aka ce ga wuri ana shan kwaya ana shan tabar wiwi ana lado da karta ana zubar da shara shine abin da shahara na yi sai waɗansu suka ce a madadin wannan wuri da aka mayar da shi wuri wannan abin da bai dace ba mu share wajen mu canja wurin zubar da sharan ya zama wani wuri na daban bari ka haduwa muna yin sallah muna yin karatun alqur'ani da hadisi a wajen sai waɗansu mutane suka taso lokacin da ake san kwayar ake zubar da sharar ake cinikin tabar wuyu a wajen duk cinikin ba sai da aka zo aka fara sallah da karatun qur'ani da hadisi sai suka ce su mu sai dawo ba za a yi ba in ko aka ce za a yi to za a yi fada za a yi rigima kaga yanzu wannan gano bakin zaren gaskiya kuma yana da bukatar wata wahala ce ba bukatar wani wahala ba bukatar wani wahala amma shugabanni ne ya kamata a ce sun zama jarumai wajen duk inda gaskiya suke tabbatar da ita inda ƙarya suke kuma a tabbatar da canjin ƙarya ne ko kuma ko da ba shi abin ƙarya ba a ce nan mun suna can daidai can kuma sun yi kuskure wannan ga gashi ubangiji ya ce wa in ta'ifa ne da mumini na kasa wani bangare daga cikin mamale guda biyu sun yi fada sannan ga hadisi ya ce izalta kal muslimani bi sayhima bi sayfihima fal qatil wal maqtul fil nar idan musulmi biyu suka dauki ta kubba suna yakar juna to da mai kisan da wanda aka ce suna cikin wuta sai sahabbai suka tambaye shi suka ce hadal maqtul fa wa ba'd al a hadal qatil fa wa ba'd al-maqtul mun ji wannan shi kisa yayi dan haka aka ce shi shiga wuta to shi wanda aka ce kuma yayi laifin sa sai manzo Allah ce li'annahu kana harisan ala qatl sahibi dai shi ma yana kwadayin da ya samu iko ya kashe dan uwansa wannan sai shi wuta hadisi ne sahihi kuma bai ci karo da ayar ba ayar ta tabbatar da imanin masu yakar juna ko masu fada da juna ko da ku sun yi amfani da makami dai sunan su ne musulmai ba ka kore musu musulunci a sanadiyar haka inda mutum zai ce in na kashe jinin wani halal ne kaga halarta jinin mummuni wannan shine sai sa mutum ya yi ya halarta haram kaga sai ya ridda ta wannan bangaren amma san zuciya ne gafin ra'ayi ne ko na unguwa ko na kabilanci ko na jam'iyyar siyasa ko na goyon baya ya sa hari ya ɗauki mukami ya sardan wancan ya kashe wannan ka cewa shi ba musulmi wani musulmi ne dan ayat ta tabbatar da imaninsa to amma hadisin da yake ce su suna cikin wuta fa amsa anan gurin su ne kasancewar an ce wane zai shiga wuta bayan nuna wane ya zama kafiri wane ya zama kafiri daban da wane zai shiga wuta domin mutanen da suke shiga wuta iri biyu ne ko dai kafirai tsantsa ko bammunai masu sako dukkan su kowa zai shiga wuta kafiri tsantsa zai shiga ya dawoma mummune mai sako zai shiga amma ba zai dawoma ba wannan da nassin hadisi cikin bukari masu tarin yawa wanda manzo Allah ke cewa ba yanda za a yi mutum ya dawoma a cikin wuta mutukar a zuciyarsa akwai gurgudan kwayar zarra da imani inda muke kuskure idan muka ga nassi da yake kaza akwai wuta kaza wuta sai mu dauka to kaza kafirci ne kaza kafirci ne dan a tunanin mu ba mai shiga wuta sai wanda yake kafiri wanda ko ba haka bane ba mun ne mai sako wanda ubangiji ala bai ya fi masa saban ba ceton mai ceto bai masa amfani ba bai tuba kafin ya mutu to zai shiga wuta a masa azaba gwargwadon laifin sanan da ya karshe a shirya ya shi aljanna akwai wanda manzo Allah ce za a fito da su kamar gawayi sannan a sa su a cikin wani ruwa da ake kira ma'ul haya sai su tofo kamar yadda ciyawa take tofowa a jikin a kusa da rafi sannan kuma daga shi a kai su gidan aljanna wannan duk na cikin sayyid bukhari dan haka dai irin wannan nafsi suna ake kira nususul wa'id ko ahadithul wa'id hadisai da suke dauke da razani ko firgici na cewa wanda yake kaza zai shiga wuta amma Allah na iya yafe ga shi kai abin kuma ya yafe maka tunda Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan kamar yadda na ta faɗa mana a nan gurin alƙawali na rahama shine Allah baya sabawa amma alƙawalin azaba Allah yana iya saba shi dai shi alƙawalin rahama saba shi nakasa ne da tawaya cika shi shine kamala dan haka Allah madaukakin sarki baya saba shi sai ya cika shi duk inda Allah ce idan kai kaza zai kai ka aljanna idan kai kaza zai yafe maka idan kai kaza zai gafarta maka to matukar kai wannan abin bisa ga sharuɗa Allah ba zai saba ba sai ya cika dan cikawar ita ce ita ce kamala rashin cikawa kuma ya zama tawaya amma alkawali na azaba duk inda Allah ce duk wanda ya kaza zan yi masa kaza kaga wannan azabar shi to wannan idan Allah ya ga dama ya cika shi in ya ga dama ya saba shi in ya cika shi adalci ya ko zalunci adalci kuma kaya kamala ne in ya yafe shi me yayi rangwame da abuwa to kuma rangwame da abuwa kuma ya zama mai shi ma kamala ne da haka Allah na sufuntuwa da adalci na sufuntuwa da yana yafewa ne ba dan ya kasa cikawa ba sai dan abuwarsa da rangwamansa yana cikawa ne ba dan zalunci ba sai dan adalcinsa subhanahu wa ta'ala to ta hanyar haka zaka warware matsaloli masu yawa dangane da abin da ake kira nususul wa'i nassoshi da suke ɗauke da razani ko firgici aza ka dai sulama cikin alqur'ani sai a kawo wani abu na sabo a sai a ce wuta da Allah ya magana da bangado sai ce tilka hududullah an bada dokokin ai kaza ai kaza tilka hududullah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ودن ذا مثلا سيتم يدخله نارا خالدا فيها dan wani ga sai ce duk wanda ya saba ka'idar rabon gado to zai dawo mai kenan a cikin wuta eh Allah ya magana cikin wuta zai iya yaga masa dan ya ce wa yanzu wani zalika mai zai iya kama jin azaba sai dai ba zai dawoma ba domin al-khulud yana zuwa da ma'anar dawoma sannan yana zuwa da ma'anar al-muktu as-sawil dadewa ba tare da dawoma ba ana ana ana kawo khulud ana kiransa dadewa ba tare da dawoma ba da wannan ma'anar wannan kuma yake cewa a cikin kasar annabi yusuf an ce ya bani ya zahabu fa ta hasa min yusuf wa akhihi wala ta yasu min rabbillah wannan ta hasa min yusuf din shin ana nufin daidai da tajassus ai dama mun ce binciko abin da ya shafi wani binciko laifin wani binciko abin da ya shafi wani ma'anarsa ta loga tana da faɗi ta iya shafar binciko alkhairinsa ko binciko sharrinsa ta iya shafar binciko abin da ya shafe shi me yake ciki wace irin rayuwa yake abinda annabi yaqub ya cewa 'ya'yansa kenan yace shi bai yadda ba yana ganin har yanzu annabi Yusuf na rai su suna ganin ya mutu yace ko alama izhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi ne ku je ku binciko labarin sa ku bi a hankali ko kuma tun daga neman labarin ake kaga hankali za su da ba a sani ba ko yana tsare ko yana daure ko yana kulle ko an mayar da shi bawa idan ka zo kana ciki da Allah kun ga wani gudaddan bawa ko gaza wanda ya tsunta ko yake hannunsa ko baya son ya bayar zai ce gashi to amma idan suka tahassus suka binciko to ta hanya ta dabara kaga wannan wato yana daukan wannan ma'ana bisa ga abin da muka faɗa wala tajassasu kar ku binciko laifukan yan uwanku shin wannan na nuna aiki na tsaro domin binciko laifin masu laifi ya zama laifi binciko laifin dan uwanka dan ka aibata shi da shi shine laifi kamar yanzu in binciko wane na yin wani abu kaza a wuri kaza a boye babu wanda sani ko kuma da yawa ba ta sani ba amma in binciko dan zo in yada wannan laifi ne manzo Allah yake cewa in ka ce zaka bi diddigin mutane to zaka bata su su duka malamai suka faɗa cikin ma'anonin suka ba hadisin suka ce abinda manzo Allah yake nufi duk wanda ka bi diddigin sa keke da keke to sai ka gano kuskuren sa to kuma in aka haka za su gina ma'amala to kowa ma zama lalatacce a wurinka to kai ma kuma sa mutane su binciko ka kai ba ka gani gaba sai an gano to saboda haka kakan gina mu'amalar ka ne kan abin da ya bayyana baka yin kwakwale kwakwale amma aiki na tsaro da zai gina akan a gano wanda zai wani abu da zai cutar da al'umma a gano wani wata igiyar kulle-kulle ta masu aikata laifuka ko fatocin bugan kwayoyi ko waɗansu ayyuka na barna fashi da makami da sauran ayyuka da suke za su bayi zuwa ga salawantar da rayuwar mutane da su jami'an tsaro su bi wannan su gano masu wannan dan a hana su yi ko a kama su a gabatar da su da doka in sun taɓa yi wannan ba laifi ba ne ba su inda jami'an tsaro suke zama sun yi laifi sawa'un masu kaya ko waɗanda suke ba masu kaya ba ba su ina da masu uniform ko ba masu uniform ba waɗanda suke cikin fararen hula sai su ɗauka su ba mallakar ƙasa ba ne ba mallakar wanda yake mulki ne a lokacin da haka suna kare bukatun mai mulki ba bukatun ita ƙasar da al'umma ba wannan shi ne dakilewar kwakwalwa duk wanda aka ce ne gwamna a jihar sai ya ɗauka cewa da kwamishinan yan sandan jihar da darakta ss da dukkan wani mai aikin damara na jihar ya kamata kawai ya zama kamar wani mai masa aiki shi kaɗai fasinali a kama masa wanda yake so a kama a dokar masa wanda yake so a daka a saki kuma wanda yake son a saka to kaga wannan ya zama zalunci ko ji shugaban kasa ya kalli rundunar sojojin irin Najeriya da barakocin sojojin ya dauka dukkan su gaba ɗaya kawai mallaka sa shi za a kare personal interest su to wannan shine danci da muke fama da shi a sai masu tasowa su waɗansu jami'an tsaron su ma kansu su san matsayinsu kawai sai ɗauka tun da shi kaza ne kawai shi mallakar mu gwamnan jiha ne ko shugaban kasa sai abin da yake masa sai ɗauka kawai kamar shi bawa ne wancan ne uban gidansa bayan ya kamata akan ka'ida ake tafiya da tsari da doka in shugaban kasar ya karya ta shi wannan damin tsaron ya kama shi sai in da suka tashi dokar zalunci suka ta su shugaban kasa da gwamnati jiha yana da immunity yana da wata hafana kanuniya hafana dusturiya wani tsaro na musamman da constitution ya bashi da kariya da constitution ta bashi har sai in ya sauka to amma dai ma'ana ya kamata irin yadda aka haramta mun a matsayina na dan kasa in yi fatosin tabar wuri ko in sata ko in zuke ta kuma ya haramta wannan haramta bai shafe ni kada ya shafi shugaban kasa ya shafi gwamnati jiha ya shafi kwamishina ya shafi minista ya shafi kowa da kowa ina fata an fahimta to amma matsalar mu ta kasashe masu tasowa shine karancin wayewa da kuma yadda aka talautar da mutane ya taimaka wajen a mayar da jami'an tsaro kamar karnukan farauta akwai tsayayyu waɗanda suna kan gaskiya akan aikin su amma sun fi zama yan kaɗan akwai ɓata gari kuma akwai waɗanda su ga suna kan aikin da mukamin ma ba su san ma kimar su aikin su kawai sun ɗauka yaran wani ne kawai wanda wannan wanda yake ko ba kowa bane al'ummar kasa su ne mutane ba matsalar wani mutum ɗaya ba ko daina shugaban kasa ko daina yana ko daina wani abu wannan duk ne jama'ar kasar su ne jama'ar dan shi wancan ya iya mutuwa kuma jama'a suna nan da rai a cikin sa a zaɓo wani kuma a ɗora kan kudu kuma a cigaba da rayuwa shekara dubu shi ya mutu A ce shi ba shi ne kasar ba ko ba shi ne jihar ba ana kallon jama'a ne mai jama'a za su shiga wannan shi ne abin da muke bukatuwa zuwa gare shi na kanmu ya waye cikin abubuwa waɗansu abubuwan karatu na sa a same su waɗansu abubuwan ko da wani ya yi karatu sai ga mutum ya yi karatu mai tsawo da zurfi ko na addini ko na zamani amma har yanzu ba gida ne wayewa daban karatu daban as mutum ya samu wa'ayi wannan daban sai ga mutum ya yi karatu bai san yancin sa ba yi karatu bai san kimar sa ba ina ba an fahimta dan inda ake da wanda ya karatu ya san kimar sa idan kuka lura fa yadda ake tafiya a Najeriya duk wanda aka rantsara matsayin minista shi kawai yaron shugaban kasa ne sai abin da shugaban kasa ya ce ai ko daidai ko ba daidai ba ko halal ko haram duk abin da shugaban kasa sai shi mai zai yi ba ya da wani ka'ida ta aiki da suke rubuce a wajensa wanda ya san hurumin sa kuma ya san hurumin shugaban kasa kuma ya san abin da shugaban kasa zai ce kaza ya ce a'a ya excellency abu kaza saba doka ba zan yi ba ko bai ki ba ji shi ko a radio ko a talabijin illa iya kai ce dole sai kai sai kuma kira taron yan jarida yace rana kaza ga watan kaza shugaban kasa ya ce in yi kaza kuma kaza saba doka da ka'ida ni kuma zan saba doka da ka'ida ba dan haka nayi rizayin na sauka akan wannan ya sauka cikin mutunci duk duniya ta tara masa waye ke wannan irin kasa kenan haka duk wanda aka rantsar a matsayin kwamishina yana ganin shi din da abin da ya mallaka mulki ne na gwamnan jihar sai abin da ya ga dama ya sace ko da ba ya kare doka da ka'ida yau ga zababbun yan majalisa ma da kuka zaba dan su dai duk sun zama yaran gwamnoni a duk inda suke a kowace jiha ba wai sai jihar Kano ba duk jihohin Najeriya talatin da shida duk inda yan majalisa suke mallaka ne na gwamnan jihar su sai abin da ya ga dama sa sai abin da ya ga dama hana su baya da ka'idar doka shi bai sai koro na dan majalisa ba amma dan majalisa yana da ikon su tare su yi taro su koro gwamnan su amma bai san wannan ba ko ya sani ya taki bai ma san me yake wannan shi sa kasa da muke tafiya da ka a kife sai ranar da Allah ya daga gaman kasar da mutanen da suke sun san yancin kansu wanda su abin da suka dauka da siyasa da mulki shine jama'a su ji daɗi ƙasa ta zauna cikin kwanciyar hankali a sauke amanar da aka ɗaukan wa jama'a ba a yi sata ko a yi wani abu na rashin gaskiya ba wannan kuma ta zama ce da take ba ma cewa tana da tso yawa amma kuma ba a kusa ba ba ma cewa ba za ta yi ba eh amma kuma yanta ba abu ne mai sauki ba yana buƙatar jajircewa ba wani gyara da yake zuwa shi kaɗai da kansa sai an samu wani gungu na mutane da suka yarda wa kansu suna son gyaran kuma za su yi gyara sai an samu masu rayuwa akan manufa ba waɗanda suke rayuwa akan me za su samu su sa cikin aljihunsu ba to wannan ake bukata a cikin jama'a wannan yana tambaya kan falaku kuma bi yin nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun lafazin la waɗansu malamai suka ce sila ce a duk inda la ta zo a bayanta akwai uku simu suka ce ladan sila ce abinda ake nufi bi a biha li tawkid al ma'ana an zo da idan karfafa ma'ana amma ba dan kore zance ba Allah ce la aqsimu bi yawmil qiyama wa la aqsimu bin nafs lawama ma'anarsa uqsimu bi yawmil qiyama wa uqsimu bin nafs lawama ina rantsuwa da yinin kiyama ina rantsuwa da rai mai zargin kanta la aqsimu bi hadha al balad ma'anarsa uqsimu bi hadha al balad fala aqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun ma'anar ta uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun fala aqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun ma'anar ta uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun haka anan fala aqsimu bi mawaqi'in nujum ma'anar ta uqsimu bi me waɗansu malamai suka ce masaukar taurari tauraro da ake gani da dare ya rugo ya faɗi inda tauraron ke faɗawa ne Allah ke rantsuwa da wajen waɗansu malamai suka ce a annujum a nan gurin ayoyi na alkur'ani jam'i ne na annajmu annajmu din shine kaso na ayoyi da suke sauka alkur'ani ya sauka kaso kaso wani lokacin aya biyar wani lokacin shida wani lokacin sura guda su kutum wani lokacin aya goma wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila faraka na mun karkasa ta to kowane kaso sunan shi annajin in sun taru da yawa kaso kaso sun zama mai annujum wa qasum bi mawaqi annujum ina rantsuwa da ayoyin alqur'ani da wuraren da suka sauka haka wajen zuma wadansu malaman tafsiri suka fassara innahu laqur'anul karim lalle shi abin da ake karanta muku abin karantawa ne mai girma fi kitabin maknun ya kasance a cikin littafin tsararre kitabun maknun shine dawhil mahfuz la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai shafarsa sai masu tsarki lafazin la yamassuhu yana koma ni ga kitabun maknun ba mai shafar kitabun maknun shi littafin tsararre din sai mala'iku waɗanda suka ce kitabun maknun anan baya nufin a'a takaddun da mala'iku suka kwafo wahayin Allah wanda a cikin har akwai alqur'ani da kuma wani abin da yake dangin wahayi ne da ba alqur'ani ba wannan takaddun sune kitabun musulmi Allah sai kalla innaha tazkira fa man sha'a zakara fi suhufin mukarrama suhuf waɗansu takaddun mukarrama masu kima da daraja marfu'atin madaukaka mutahhara masu tsarki bi aidi safara waɗanda suke hannun jakadun Allah domin safara jam'i na safir safir jakada dan aiki larabcin zamani ambassador sai a ce masa safir yan basi jin sai a ce astifara ba safara ba bi kasar sir bi aidi safaratin kiramin barara a hannun jakadu shine safara kiramin masu daraja barara masu da'a da biyayya albararatu jam'in na albarru mai da'a mutum daya albarara wato masu da'a su mala'iku ke to kaga ce na innahu da qur'anun karim fi kitabin makanun kitabin makanun sune suhubin mukarrama marfu'atin mutahhara da aiki safara shine la ya ba mai taba kitabun makanun illa al-mutahharun sai al-mutahharun wanda sune safartin kiramin barara kaga malaiku ake magana akan su sannan takaddun wahayi ake magana akan su ba alqur'ani ba kafa hujja da wannan ayar cewa ba shi halatta mutum yace ba alqur'ani sai yana da alwala to wannan kuskure sai dai nemo hujjar aunurin da amma ayar ba ta magana akan mu mutane ana magana akan malaiku dan an ce almutahharun an yi wa sahabban fataha waɗanda